أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما لن يتي آه، أنواع الكلام نوع إنو إنزنتي ما لن يتي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع زنتي شيني لفظي مركب وتوند أكا جنة جملة دشي al-mufidu wanda ya bada fa'ida bil wad'i daidai da yanda larabawa suke faɗi wa aqsamuhu thalathatu wa aqsamuhu thalatha rabaraban sa uku ne wato ya kaso kaso uku ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na suna da aiki da harafi da yazo domin wata ma'ana cewar malam huwa al-lafzul murakkab abinda yake nufi da lafazi al-lafzu a larabci ma'anarsa shine at-tarfu wato jifa da abu kamar da ya zo a cikin hadithin da al'imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib a babu alamatin nubuwa fil islam daga anas dan malik a mutumin nan da wato labarin wani kirista da ya musulunta wanda har yana rubuta wahayi daga baya kuma ya zo ya ridda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai wata muguwar addu'a ya ce ainihin ya ba da labarin cewa ƙasa ba za ta karɓe shi ba ce duk inda suka gina mai rami za su binne shi lafazatul ardu sai ƙasa ta yi ta tofo da shi wato ta ta yo watsi da shi waje kaga lafazatu al-ardu anan ma'anarsa shine farahatu to a istilahi kuma idan aka ce al-lafdu shine as-sautu al ala ba'd huruf al dukkan sauti da yake kunshe da alif ba'un ta'un sa'un har a kowane yare kuma kamar a turanci abcd a Hausa abacha da misali duk lafazin sautin da ke kunshe da harafi a cikinsa shi ake cewa lafazi to a bisa wannan kukan akuya kamar da ya ce kuka ta ce me wannan shi ma lafazi ne domin yana kunshe da mimin da ya'u haka mai sallah idan ya ce ehm ya gyara murya alhamza da ha'un da mimin lafazi yi shi sa masu fikihu suke cewa ehm mutum in ya faɗa shi ma ya yi magana ne a sallah sai dai a malikance gyaran murya abin nan yin magana domin gyaran sallah babu laifi idan zancen kaɗan ne Al-muhim. a lafazi a larabci kenan to abinda malam yake nufi da lafazi a nan gurin yana nufin kowace irin kalma da aka furta sawa'un harafi ce ko suna ne ko aiki dukkan wannan lafazi ne to abu sawadan ko ba ka ce ko ta ko sa duk wannan lafazi ne to amma da malam yace al-murakkab wanda aka gina ma'ana an gina lafazin daga kalmomi ba wai kalma ɗaya ba wato al a nan kishiyar mufrad kenan idan muka ce mufrad ba muna nufin mufrad musanna mufrad da yake kishiyantar musanna da jam'i ba muna nufin mufrad da yake kishiyar kalma daya wato idan kalma ta kai biyu ko uku an gina tsakaninsu wannan ta koma jumla to ba kalma daya wadda ba a gina jumla da ita ba ita ake cewa al-mufrad wato al-lafz mufrad to ciwal malam al-murakkab anan yana ishara ne da me jumla wato al-lafz murakkab lafazin da aka gina ma'ana aka haɗa jumla da shi al-mufidu wanda ya bada fa'ida abinda suke nufi wato ma afhama fa'idatan yahsunu sukutu alaiha da abin ya bada fa'ida fa'idar da take ya bada fahimtar wata fa'ida da zai kyautu ai shiru akai ba za a ce me shan ba kamar ka ce qama zaidun ko jaa amrun ko katabtu kitaban wannan jumla ce mufida amma idan ka ce in qama zaidun idan zaidu ya tashi to in ya tashi me aka yi me za a yi ya tashi kaga ba a ƙarasa ba wannan ba za a kira shi da suna kalamun ba domin bai ba da fa'ida cikakkiya ba to kenan labudda min al-kalam an yufi da fa'idatan yahsul sukutu alaiha cewar sa bil abin da yake nufi da bil yana nufin daidai da yadda larabawa suke faɗi domin idan jumla ba balarabe ne ya haɗa ta kuma ya faɗa ba da harshen larabci ba wato bayan da laraba suke faɗi ba ba za ta zama zance ba kamar misali mu ce kalbu sayyara karan mota ko mu ce ibn al-asa dan sanda ko mu ce famu shari'i bakin titi kamar ka ce zahabtu ila famu shari'i na tafi bakin titi kaga wannan jumla ce mufida amma kuma jumla ce mufida fa'idatan yahsulu sukutu alaiha amma kuma la bil wada'i ba daidai da laraba suke faɗi ba dan larabawa ba sa kiran titi da bakin gefen titi da suna bakin titi kamar da mu hausawa muke faɗi kamar da ba sa cewa jami'in tsaro ibn al-asa wato dan sanda da dole ya zama bil wada'i wasu kuma suka ce bil wada'i ma'anarsa shine bil qasdi wato da niyya domin zancen mahaukaci da mai bacci su fita daga ciki amma idan mahaukaci ya magana komai yawan abin da ya faɗa ko da ya bada fa'ida to wannan ba kalamin bane a wajen su domin bai faɗa bisa irada ba saboda mahaukaci ba shi da irada malin ya ce wa samun salata rabe-rabensa uku to kafin nan a nan za mu gane cewa da malin ya ce alkalam ya kawo ta'arifinsa kenan muna da wani abu wanda yake ba alkalam malamai suna kawo alkalim shi ne dukkan jumlar da take murakkab ce da abin da aka gina murakkab ne amma bai ba da fa'ida ba wato bai ba da fa'ida ya su sukutu alaiha ba ko kuma ma bai ma ba da fa'ida ba kwata-kwata tare da cewa murakkab ne to wannan suna kiransa da suna alkalim ko kuma alkalimat kamar idan ka ce a kataba muhammadun ala saburati bi sai kai shiru muhammadu ya rubutu akan allo da to da me ko ka ce muhammadu ya qara'ul qur'ana min ba tare da ka karasa ba ko kharajtu min albayti ila ila ba tare da ka karasa ba to kaga wannan za su suna kiran shi da suna alkalim ne abinda ake nufi da alkalin kawai jerin kalmomi wato bai zama zance ba kamar kalimat ne kawai to wannan shine sannan kuma bayan wannan akwai wani lokacin sukan ce kalma kuma suna nufin zancen wannan a larabce kenan ba ana hawance ba akan ce kalma a kuma ana nufin alkalamul mufidul almurakkabul mufidul ah, fa'idatan tamma yahsunu sukutu alaiha bil wada suna faɗi kamar yadda akan ce la ilaha illallah ana nufin me wato sai a ce kalimatu tauhid ana nufin la ilaha illallah kamar da Allah ya ce game da wanda zai tambayi raja yayin mutuwa Allah ne ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce kawai yake faɗi wannan kuma kaga amsa ne ga jawabin sarabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kaga jumla ce faɗa mufida kuma Allah ya kira ta da suna kalma wannan alalata kenan to sannan kuma akwai alqaulu shi kuma alqaulu to yanzu mun gane kalma harafi ɗaya ne to amma ana iya amfani da shi a larabci ana nufin jumla in mun ce kalma ana nufin me lafazi ne mufrad amma kuma a larabce akan ce kalma ana nufin jumla mufida shine abin da ne bayani yanzu sai kuma abin da suke cewa alqaulu magana ita kuma alqaulu ta game duka ta game duka ma'anar kalma qaulun ce lafazi ma qaulun ne kalma qaulun ne kalam qaulun ne kalim qaulun خلاصة تقيتها alkalam shine dukkan abin da ya bada fa'ida cikakkiya wadda ba zai yi wadda zai abin nan fa'ida cikakkiya wadda zai kyauta a shiru a kanta ba ma bukatar sai mun ce mai karasha <clears throat> sannan kuma daidai da laraba suke faɗi kamar ka ce ra'aitu muhammadan fi sabahi sai alkalam alkalim kin alkalim shi kuma shine a samu kalma ta gani da kalma wato kalmomi biyu ko abin da ya sama amma kuma ba su ba da fa'ida ba wadda za ta kyautu a shiru a kai wannan shi ne kalim ko kuma alkalimat domin alkalim da alkalimat da ɗaya ne kamar da Allah ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u alkalim anan ana nufin kalimat alqaulu shi kuma shine abin da ya game dukkan abin da muka ambata cewar malam wa samu thalatha yana so ya ce zance ya rabu gida uku ismun wa fi'lun wa harfun akwai suna akwai aiki akwai harfi amma da ya kawo ta'arifi nasu ba sai dai za mu faɗa a taƙaice in an ce suna sun ce kullu ma wato alkal wato fi nafsihi wato duk abin da ya bada ma'ana akan kansa ghairu muqtarinin bi zamanin ba tare da ya cakuɗa da zamani ba wannan shine suna wato kalma ce da ta yi wato ta nuni a bisa ma'ana wato ma dalla ala ma'anan fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zamanin abin da ya nuni ga ma'ana akan kansa amma kuma ba shi da alaƙa da wani zamani kamar in ce zaidun ba shi da alaƙa da kace ɗazu, ko yanzu ko an anjima to wannan shi ne suna shi kuma fi'ili ma dalla ala ma'anan fi nafsihi ne abin da ya nuni ga ma'ana akan kansa wato ya bada fa'ida ya bada ma'ana amma kuma muqtarinun bi zaman yana da alaƙa da zamani ko kace muqtarinun bi ahadil al-azminati thalatha yana da alaƙa da ɗaya daga cikin na uku yanzu ko ɗazu ko in anjima kamar ka ce ja'a yaji'u je qara'a ya ƙara. kaga yana da alaƙa da ɗazu ko yanzu ko in anjima to wannan shine fi'il shi sa shi fi'il ya dulu alal hasal shi kuma ainihin suna ba yana nuni kawai da ma'anar wani zati kawai ba nuni da ainihin o'o shay fil kharij sai kuma harafi shi kuma harafi shine ma dalla ala ma'anan fi ghairi ya nuni da ma'ana amma ga waninsa wato la yadullu ala ma'anan fi nafsihi cewar malam ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'ana cewar sa harafin da yazo da wata ma'ana yana ishara ne da cewa harfa kala uku ne akwai huruful ma'ani akwai huruful mabani akwai huruful huruful abjadiyya huruful ma'ani sune wanda yake magana akan su waɗanda za a iya fassara su a yi tarjuma su zuwa wani yare waɗanda suke kunshe da wata ma'ana kamar min harful jarri wanda yake ɗaukar ma'anar daga a cikin yarenmu na hausa ko ila wacce take ɗaukar ma'anar zuwa ga a yarenmu na hausa a takaice duk harafin da zai iya ɗaukar fassara daga wani yare zuwa wani yare wannan shi ake kira da suna harfu ma'anar wato harufu yana daga cikin haruful ma'ani kaso da biyu su ne huruful mabani harfan da ake gina kalma da su kamar sunan zaidu wannan zayun din harfin ne mabna ya'un din nan haka dalun domin an gina kalma ne da shi ba shi da wata ma'ana kwata-kwata kaso na uku su ne huruful abajadiyya <clears throat> su harfan da ake amfani da su wajen yin lamba yin lamba a cikin abin tarqimul kalimat tarqimul ashiya kamar ka ce wahid ithnan thalatha arba'a khamsa madadin haka sai ka ce alif ba jim dal har